mu da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau talatin ga watan Maris na shekarar 2022 za mu magana ne akan muhimmancin ilimi ga yara mata. yake zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattauna da matasa akan muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan mahimmancin ilimi ga 'ya'ya mata binta gare ku Misalawa baka mu sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da baki wa ina za mu tattauna da su akan wani abu mai muhimmanci a rayuwa wato ilimi. an sani ilimi kamar yadda ake yi masa kirari shine gishirin zaman duniya to amma mai sauraro ko ka sani ko kin sani da wani bangare ne ilimi ya fi muhimmanci a gare shi wato tsakanin mace da namiji a wannan zaure namu a yau muna tare ne da matasa da kuma da tijai ma da za mu tattauna da su akan muhimmancin sa kuma da wani bangare ne kuma ilimi ya fi muhimmanci wannan ilimi kuwa wato na zamani ko kuma na addini ko na al'ada a zauren namu akwai malama kadiji Sa'ad Muhammad malama aisha suleiman malama karima Ma'azu sai malam labaran umar sai kuma madam laraba tanko da malam musa abdurrashid da ismail zakari malamai barkam da zuwa to zauren ma mun samu akwai adalci a ciki cewa an rawa kai mazan ma sun zo domin su faɗi nasu ra'ayin a game da wani bangare suka ga ilimi ya cancanta a ce ya fi yawa su an fi samu a bangaren fiye da ɗayan za mu an ce sun so so ne amma son kai ya fi ko a cikin wannan zaure namu akwai son kan da za a nuna ko kuma ana tari. matan ne ko mazan shin wani bangare ne kuke ganin a wannan bangaren su ya kamata a ce su suke da ilimi ko kuma su ya kamata a ce an fi samun su a bangaren ilimi fiye da ɗayan bangaren ku ne ko su ne ina ganin ya fi a ce ilimi ya fi yawa a wurin namiji dalili na kuwa shine a namiji yawanci shine ragaban gida kuma namiji yawanci shine shugaba idan ya yi ilimi kuma aka dace yana aiki da shi yakan assasa kokari mabiyan shi su ma su yi kokari su ilimi. Ta ko ka kina da ya ce namijin ya zama mai ilimin mace ita kuma ta zama ina tinkiya. <laughs> Eh to gaskiya ya so ya ɗayan ja ne kaɗan saboda kalmar da ya faɗa na eh, namiji shine ragaman gida idan ya zama na cewa namiji ya samu ilimi mai yawa to zai taimaki iyalan shi tun daga matan shi har da 'ya'ya gaba ɗaya saboda su da dama za ki ga idan mace ita ce take da ilimi namiji bai da ilimi to idan zama ya haɗa su ana samun saɓani sosai ko da ta so ta amfani da ilimin wurin tafiyar da al'amura kasancewa shi ya jahilci wasu abubuwa da yawa sai abin ya koma tashin hankali a ƙarshe sai zama ga ilimin amma ita ma ba yanda za ta yi ta amfani da shi saboda dai a zauna lafiya da gudun fada. Wato jagoran ya kamata a ce ya sani. Ya fi ya fi wanda eh, ya jagoranci sani. Eh, eh. wannan a zamantakewar auratayya kenan. To ilimin nan da muke magana dai na san ba ilimin zamani kawai muke magana ba har da ilimin gargajiya da kuma ilimi na addini. Malam labaran Umar idan ka ce a game da maganar ilimi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa farko dai kafin mu wani abu mai kamar jayayya ko gogoriyo na wane ne ya fi ba da tasiri a al'umma wajen ilimi sai musan yi ilimi kuma me mahimmancinsa kuma duk masu saurare za su ji na dan furin jayawa bangare guda ba zan rinjaya bangare guda ba saboda sahibu da adra bidarhi mai ɗaki shi san inda ruwa yake mai zuba inda na sani shi ne zan yi magana gwargwadon hali ilimi da farko shi ne riskar abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ka riski abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ma'ana ka fahimce shi a zahirin zatinsa shi ne ka san shi rayuwa ce wani ilimi ne daban addini ne al'ada ne ka dai san abin a zahirin yanzu wato sanin shi ilimin eh, to idan muka duba kuma mahimmancinsa wani abu ne wanda yake dai faɗinsa kamar tambihi ne amma maimaitawa ne ba wai ba a sani ba ne mahimmancin ilimi idan ka koma a ɓangaren rayuwa shine ka san yadda za ka mu'amalanci duk wanda kake mu'amalanci wanda sakamakon haka mu'amalar ta haifar da amfani da shine fa'idarsa to idan muka duba kuma tsakanin mace ko maza da mata wane ne ba shi ilimi fi muhimmanci duka gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana neman ilimi wato mace da namiji mace da namiji babu bambanci ilimin mata ya fi tasiri a al'umma fiye da namu maza wato in san samu ne ya kamata a ce mace samu ne mace ta zama ita ce take da ilimi sosai saboda dalilai kamar haka na farko daidai gurin da namiji ke shiga ya kai wani sako wanda mace ba ta shiga na biyu turawa sun ce charity begins at home su ne suke fara tarairaya kowanne mutum namijin ne mace ce ne a farkon rayuwarsa daga tsimman goyo har zuwa shekaru kamar sha biyar kuma wannan ma ilimi ne kafin a saki mutum ya fara neman ilimin da kansa idan ya mori uwa a lokacin za ka ga rayuwarsa tana da bambanci da wanda bai moruwa ba bari mu misali idan aka ce wancan yaron a ya moru uba yana da ilimi yana da tarbiyya sosai amma ya yi kuskuren uwa wancan kuma yaro na b ya mori uwa tana da ilimi sosai tana da tarbiyya sosai amma ya yi kuskuren uba in ba wata hikima da iko na allah ba wannan da yi muruwa sai ya fi hawa kan hanyar da ya dace saboda tun farkon rayuwarsa yana ma'amala kowanne minti da mai ilimi shi uba idan ya tafi neman abinci sai ya dawo to watan dai ana ka ganin ko mahangar malam hmm. fifita ko baiwa mace ilimi ana naka ka ga yafi a ce namijin akarin jaya a gaskiya ne malam laraba mu muke gwagwarmaya da mata sama da ƙasa mm. shin kina ganin a gwagwarmayar nan ma har akwai lokacin da ya kamata a ce an bata ilimi yana da amfani a rayuwarta da rayuwar yayanta ƙwarai da gaske ita ilimi da muke magana a kai ilimi ne ya kamata a ba mace ilimi sosai domin abin da ya sa na ce haka yaro tun daga farkon haihuwa uwa ita ke tun daga kwana biyu da ta haifi yaro nan ta san abin da za ta yi mishi da ya mishi kyau a rayuwar shi lokacin da za ta ba yaron nonon nan domin ya biya mishi bukata ita ta sani so yaro nan shi ma yana tashi girma yana shan nono ma yana kallon rayuwar uwa kaga ko idan ba uwan ba ta da ilimi da za ta ilmantar da wannan yaro ita uwa ta riga ta san menene damuwar shi mm. da yaro ya fara hakori da yana cizanta a nono ta riga ta san menene damuwar shi waɗanda dawo ɓangaren sauran matan malama karima ana cikin wani duniya ne wanda gaba ɗaya ya zama dole kai ya waye wato dole ne idan za ka yi rayuwa ya zama rayuwa da kowa zai iya karɓan ka hannu biyu sai ka yi rayuwa ta wayewa kuma rayuwa ta ita ce wanda za ka iya amfani da abubuwan fasaha da kimiyya a ba mace mace ilimi irin wata wannan bangaren ko kuwa dai wannan bangaren maza ne mata suna da rawa da za su iya takawa a bangare wannan babba domin ni a gani na ma mace ita ta fi cancanta ta ba a ta samu ilimi fiye da namiji domin idan mace ta samu ilimi to kamar duka al'umma ne suka samu hmm. domin mace ita ce a cikin gida ita ce mai tafiyar da komai idan namiji ya fita gida baya nan macen ita ne fa a cikin gida ita za ta tarbiyyarta ita za ta yi kaza ita za ta yi kaza to idan wannan mace ba ta yi ilimi ba kaga akwai matsaloli wani idan ya taka kafa ya fita gidan shi tun safe iyalan shi ba za su gan shi ba sai dare to sannan idan kuma mace ta yi ilimi za ta tarbiyyantar da 'ya'yanta wani ma zai ɗauka example daga makwabta irin tarbiyyar da ake yi a wancan gidan shi shi ma ya dinga da haka ni a gani na to ilimin ya mace yana da mahimmanci ma sama da ilimin da namiji duk da kowane bangare ya kamata a ce akwai ilimin amma na ya mace to ni a bangare na ina ganin shi ne babba An yi wannan ba son kai bane malama Aisha Suleiman kina jin an ce wai a wai wai mace ilimi saboda ƴaƴanta shin ma'amalarta da sauran jama'an gari fa banda gidanta da mijinta gaskiya ni ma ina rinjaye da goyon baya a ra'ayina ga a ba mace ilimi don shi ya fi cancanta saboda a halin ma yanzu da ake ciki in mace ba ta da ilimi a duka bangare biyu da na addini da na zamani to gaskiya akwai matsala saboda yau in aka ce kamar yadda yanzu rayuwar nan ta canza mata ake mutu ake barin su da 'ya'ya duk kowace aka mutu aka barta da 'ya'ya ko kuma rabuwa haka ya shiga tsakaninta da miji to za ka ga in 'ya'yan nan suna kusanci da ita to gaskiya sun fi ingancin rayuwa saboda me tarbiyyar da za ta ba su tun daga farkon rayuwarsu ita ta san tarbiyyar da ta daura su a kai shi dama namiji fa idan ya riga ya fita gida to sai fa mace ta gan shi duk wani ragama na gida a hannun mace yake da kulawar 'ya'ya da cinsu da shansu da duk wani ya yau in namiji ma ya fita ya ce ni ba da yadda zan yi to zai tafi ya ban mace nan fa sai ita ta san yadda za ta yi sai Allah haka za ta shiga ta fita ta san yadda za ta ba su abinci in kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a ta ne 'ya'yan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za ta za su ci a gida to nan ma ba kula da lafiyar da lafiyar su da waye nan ma ba karamin aiki bane mata suke taka rawa a kai wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai ta ga su ke to anya malam Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai kai da shi tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin yadda aka kammala tattaunawar. Mun kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a ta ne 'ya'yan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za ta za su ci a gida to nan ma ba kula da lafiyarsu da waye nan ma fa ba karamin aiki bane mata suke taka rawa a kai wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai ta ga ku ke ne to an yi malam Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai ka da shi to kin san duk lokacin da ake bayani ko akwai yanda Allah ya hore masa yanda zai yi magana yanda mutane za su fahimta ni a nawa a ra'ayin kaina ina ganin duka bangare guda biyu da maza da mata kowanne ya kamata ya samu ilimi don aka ce mata kaɗai wasu fi maza ilimi sai na ga kona ba abu a wurin kamar menene kenan abin da yake a wurin ko shine cewa ai eh, maza sun eh, su ma maza suna fita cikin ɗan uwansu maza su mu'amala da ɗan uwansu maza a waje kamar wurin kasuwa da sauransu mm. idan baka da ilimi ko magana kai zaka ga ana nuna ka da hannu cewa yana nuna bambanci ke sosai kuwa wato da mai ilimi da mara ilimi akwai bambanci sosai ma kuwa akwai bambanci ko a zamantakewa yau da kullum ko a wurin aiki mm. in Allah hada kai jaraba ka da wanda bai da ilimi za a dinga samun matsala wato matsalolin da za a samu suna da yawa ba ma kaɗan ba wato shinkafa ba za ta hada da ba ba zai haɗu ba ko an haɗa ma dai an san abin da aka haɗa shi ne kawai gaskiya kai tsaye ya kamata kowa ce yana da ilimin sa mata akwai gurin da ya kamata suna da ilimi kamar yadda ga mutane suka ta magana cewa gurin tarbiyyar yara ai yana da kyau mace uwa al'umma ne amma shi ma namiji in dai zai fita haka gurin abokan aikin shi da sauransu in bai da ilimi akwai magana guda ɗaya da zai sai fasa taro kowa ya shi ba shi ya kamata a ce kowa yana da ilimi to shi ne abin da zai kamata a ni tsokacin da zan kenan na Mallam malam musa ya yi iya kokarin sauran ganin cewa bai nuna son kai ba ya ce kowa ya kamata ya tsunduma cikin neman ilimin nan dai to malama khadija na ke gani akwai wani bangare na ilimi da ke gani mace ka ta shiga jiki. akwai wani wani iyaka da ke ganin za a iya wa mace ko kuwa ko ina ma za ta iya tsomawa a gaskiya ilimi bai kamata a ce ma akwai wani ilimin da za a takaita shi a ce wannan kawai ya takaita ga mata ba wannan ya takaita ga maza kowane ilimi yana da mahimmanci da zama mutum ya iya saboda shi a rayuwa yana rayuwa yake tafiya akwai ilimin da za ka iya gani ba komai bane a wurin ka kuma ba mata ba sa to wani da tana wani dalili zai kai ka wurin sai ka ga albarkacin kana da ilimin wannan abun ka warware matsalar da ya bullo maka ta wannan wurin salin alin ba ma tare da wani yaji ko ya ma san me kake ciki ba so gaskiya ilimi bai kamata a ce akwai iya adadin inda ya kamata mace ta tsaya a nan ba ko kuma maza ga iya inda ya kamata su tsaya ba kowa kawai ko kuma a ce ba a'a wannan ma wurin kwata-kwata ba kamar misali a ce injiniya su shi wani maza ke wurin yi kawo ki wurin ko a ce me ya kai mata gona eh me ya kai mata gona bala kana jin ana cewa me ya kai mata gona abubuwa da fanni daban-daban wanda maza su aka fi samun su da yawa yanzu musamman a nan arewa idan aka gama can arewa ta taho wurin sai ka cewa me ya kai ta ba wurin ta bane mm. shi akwai wani bangare da yake zalla na maza ne akwai irin wannan zarge-zarge da yake fitowa daga bakin musamman mu arewawa idan muka ga 'ya'yanmu mata sun kutsa cikin wani fage na ilimi kuma abin da ke kawo zarge-zargen shine abu guda biyu za a yi mamakin haɗa waɗannan abu guda biyu abubuwan guda biyu su ne al'ada da addini al'ada ta mutanen arewa suna kyama yawancinsu gwamutsetseniyan matansu da maza sai kuma addini ya zo shi ma yana kyamar gwamutsetseniyar maza da mata to idan kuma aka ce mace ba za ta kutsa cikin waɗannan ilmomin ba akwai matsaloli ba mu ɗauki gaba ɗaya ilimi na boko ɓangaren likitanci idan aka ce mace ba za ta zurfi ba a nan waccan kyamar har abada ba za a samu mata magani ba matakka a matsayinka na fasto ko matsayinka na liman ta kamu da naƙuda ko ba ma guje ne mutum bai da addini yana da kishi sai aka ce babu likitoci mata da za su iya mata aiki sai namiji sai ka ji ba daɗi to wannan rashin jin daɗin ya sa tilas ne a ban mata su yi ilimi mai zurfi haka kowane bangare na ilimi idan akwai ilimin yaki ma to kamata ya mace ita ma ta yi zurfi a kai saboda suna da fa'ida a wannan gurin to amma idan aka ce babu ba su da ilimi ko kuma an tauye musu an yi musu iyakar inda za su iya zuwa to akwai matsala malam da kai magana kan ilimin yaƙi da sauransu su kenan dai a addinance hmm. kenan mace ba a hana ta misali aikin soja ko aikin ɗan sanda ba kenan eh ba a hana mace aikin soja ko ɗan sanda ba amma a nan ya zama akwai tsari to bari mu koma inda muka fito cewa muna magana ne akan maganan dacewar kowane fanni na ilimi cewa mace ma ta shiga ciki kuma har yanzu cikin ku babu wanda ya yarda da cewa akwai wani fanni da aka yi mace iyaka a ciki ta wani hanyoyi ne ma za iya ci gaba da karfafawa mata musamman wanda suke da sha'awar zama wani abin da ba a san mata da shiga wannan bangare ba ta yaya za mu karfafa iyaye don su bar su za a iya karfafa musu ta hanyoyi da dama kamar magana da na yi a farko na cewa na magidanci shine kan gida idan ya zama na cewa magidanci wato ma'ana mai gida yana da ilimi to shi ne zai iya gane cewa saboda shi zai bada izini shi yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta idan ya zama magidanci mai gida bai da ilimi to duk abin da ya zo na amfani kawai shi zai kau da kai a kai amma idan yana da ilimi shi ne zai iya ganewa kamar misalin da malam labaran ya yi ana kyama namiji likita ya taba mace amma kuma iyaye ba sa so 'ya'yansu su je su yi karatu mai zurfi saboda suna ganin mata ne amma kuma ba su so wani daban ya taba 'ya'yansu to ashe dole sai ka yadda kai ka ba da naka ɗan ko 'yar ta je ta yi wannan ilimin wanda idan ta samu za ta dawo sai zama ita ce za ta yi kamar makarantu na sakandare da muke da shi in bada misali iyaye da yawa suna kyamata a ce malaman 'ya'yansu maza ne saboda a wannan lokacin yara sun fara girma sun fara shiga munzuli na balaga kuma akwai malaman su maza da iyaye ba su son wasu abubuwa da yake kasancewa to idan ba a bar 'ya'ya mata sun yi karatu ba gwanda su ne za su iya zama malamai su koyar da mata yan uwansu to har abada muna nan malamai mazan nan da ba a so su fa za su ci gaba da koyarwa sannan kuma mata da aka aure suna cikin gida suke buƙatar ilimi su ma fa dole malami namiji za a bari ya koyar da su amma an yi hakuri mm. wasu matan dole su koya a wurin wasu mazan to daga nan an ɗauke sai ya zama mata za su ci gaba da koyar da mata yan uwansu sannan maza su koyar da maza yan uwansu sannan kuma duk da haka kan maganar da ya faɗa ɗazu idan matan suka yi yawa a cikin aikin da ake yi da kuma goyon bayan mazan shine har za a iya fitar da tsari cewa to idan mace tana sha'awar ta aikin dan sanda eh. za ta zama mace mai aikin yan sanda amma tana kula da sashen abin da ya shafi wa'inda eh, suke rashin ji mata kamar yanzu misali a ce wata ta yi eh. sata wata ta kashe kishiyarta mm. sai ya zama mata ne za su shiga cikin gida su namijin ya zo ko da ya ga yan sanda ba zai ji damuwa ba idan ya ga mata ne kai tsaye za su shige cikin gida su yi bincike da doka ya ba su dama da sauransu. Eh, to amma akwai waɗansu ɓangarori na misali sana'o'i wanda shi ma da abin da ya danganci da ilimi ne a za ku ga mace ta tana makaniki na gyaran motoci wani abu ne wanda a cika samun mace ba. musamman na arewa sai ka ga amma da za a ganta kila sai ka zai jarida da sauransu mai da ita ganin eh mm. to abu ne wanda kuke ganin tun da ita mace ce ka ta je ta aikin ni ba gari da ba wani iyaka wanda aka ce mace ba za ta yi ba sai dai ita ta san waye ita ta san kanta duk inda ta shiga ta kare kanta to sai kuma aka wayi gari aka gaga mace tana injiniyarin kila ta iya gyaran mota mota na ta lalace ta bude wani wuri mata ne kawai za su yi ta shiga suna kaba mm. maimakon ke kina shiga kina mu'amaloli da maza mm. kamar wani ci gaba ne da aka samu yanzu alhamdulillah mata suna aikin dillanci a da maza ne suke aikin dillanci ya cancanta mace ta nemi ilimi a duk inda take neman ilimi wajibi ne akan mata kuma ya fita anya wa ba gani akwai wani abu na kasa da bana suke ganin gida muna da shi ne ba za mu iya bane eh. ba wai kila addini ko al'ada ya hana mu bane an tausa mana na cikin zuciya mu cewa ba za mu iya ba ni a ra'ayina ba wai maza suna ganin cewa ba za mu iya ba ni kamar suna gani abin yana dan basu tsoro ne saboda idan ya zama na duk abin da suke yi mu ma muna yi kuma mun nuna zamu iya to ba bambanci kenan da me za su dan firgita mu ana wafa amma kamar yanzu da kika yi maganar gyaran mota yana da mahimmanci saboda wata rana zai iya yiwa mace ta dauko mota tana tafiya a inda mota za ta tsaya mata babu kowa in ya zama babu abin da za ta iya yana zama damuwa mata da yawa suna haka sai mace ta fito ta yi ta kokarin tare wasu masu mota saboda su taimake ta to kun ga abin da ake gudu bai yiwu ba ba samu ba ke namiji yana ba matar shi mota ne saboda kar ta haɗu da wani a motar haya kar magana da wani ya zama ita kadai za ta inda za ta to mota ya tsaya ta rasa mataimaki dole ta nemi taimakon na hanya wanda in ta dan iya ko kaɗan ne za ta dan tsaya ta fito ta gyara wanda idan aka ma samu hakan sai kiga maza suna wuce a mota suna kallo shi dai duk abin da mace yau suna gani wannan fa kamar nasu ne dan me eh. yasa mata suka kai kansu wurin dan ko shekaran jiya akwai wata da na ga ta rubuto a wani group da muke da shi a shafin WhatsApp take murna cewa a taya ta murna yau burin ta ya cika ita babban abin da take so a rayuwarta ta zama kafinta kuma gashi yau tana yi ta ɗauko mana da bidiyo tana hada gado ta ce abin da yasa saboda ta sha hawa gado kala kala akwai abubuwan da bai kai mata ta bayani ba a gane ba mm. wanda ita tana gani idan ta yi shi za ta fitar da abin da take so mm. to kuma ta zo tana yi wanda kowa na ta mamaki ga hijabi biyu biyu ga abun danna kusa ga gam ana ta aiki to gaskiya al'ada gaskiya idan mutum babu wani bangare da mace take da eh, na gaskiya a ce babu kawai ra'ayi ne da wasu da suke da kiyaye da ba a saba ba amma a kasa ba ta dama hmm. ai ba komai bane duk abin da maza ke yi mata ma suna yi kan ɗaya ne kamar da malama Khadija ta ce abu ɗaya ne ba za mu yi ba ba za mu yi ba babu shakka akwai tunani tunani na maza mm. na cewar idan suka bar matansu suka kai ga wani matsayi na samu za su mallake gida mm. amma menene yasa haka take faruwa mm-hmm. idan ka san matar da ka aura ta san zamantakewar aure mm. ta san 'ya'yanta da kuka haifa tare 'ya'yanka ne takamar kai ne abin takamar ta san cewar ita riga ce gare ka kai riga ne gare ta idan mace tana da ilimi babu tarbiyya to akwai matsala shi yasa kuka ji suna cewa ba sa son mace mai zurfin karatu wani lokaci dalilin da yasa mazajen da suke gaba da su suke hana su su ƙara ilimi ko su nisa abin da ya shafi kasuwanci ta bangaren ilimin da suka samu kamar yadda aka da misali wani aiki ko sana'a namiji ya nuna mace ba za ta yi ba duk yana daga cikin mu ma yanda matan muke tafiyar da zamantakewa a cikin gida duk yanda mace take ganin cewa za ta fara haɗa kafaɗa da miji saboda ta kai wani mataki na ilimi to za ta faɗo ƙasa kuma dole dole za ta samu matsala tsakanin ta da miji saboda dama namiji a kullum yana da wannan fargaban kada ta zo ta nuna ita ce fa za ta kwace gida kullum ta sa a ranta shi fa shine shugaba ko ya fita ilimi ko ita ta fishi ko ta fi shi kuɗi ko ya fita kuɗi ita dai tana wasa girmamawa na zamantakewa na auratayya wanda al'ada ya zo da shi da addinai suka zo da shi mace ta tsaya akan wannan turban Ilimin ta amfani da shi wurin ta ai ko mutum bai da ilimi akwai yana za ka yi amfani da ilimi cikin hikima ku zauna lafiya in ka ga cewa ilimin ne matsalan ku a cikin ilimin za ka yi amfani da shi ka nuna sai shi cewa ilimin ba fa matsala bane ci gaba bane kuma ya zama yana gani a zaurin 'ya'yan shi saboda wata za ta yi ilimin da ake faɗa ta yi zurfi wata har ta zama profesa amma a cikin gidanta ba za ka ga alaman uwar yaran nan profesa ba ce ba ilimin a cikin gidan kawai tana hidiman neman kudinta ne da ilimin wanda wannan ma yana sa wasu maza su gato me amfanin baki dama ki a cikin gida ba a ganin wannan ilimin ba amfani babu wannan girmamawa Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami mu na farko daga Kaduna da wa muke magana. Hajiya barka da aiki. Yauwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce a kai? Eh a ilimin mata ko? Haka ne muhimmancin bawa 'ya'ya mata ilimi. Eh gaskiya ne to hajiya gaskiya ni a misali ma a ce mutum yana da ya'ya biyar a ce hudu mata da ɗaya namiji har garen ce gare ba ya'ya mata uku ilimi kafin ma ya fara ba ɗa namijin nan saboda su mata manzan Allah ya gaya mana su ita uwa makaranta ce gaba ɗaya saboda darajarta da ilimin da Allah ya bata za ta ilmantar da 'ya'yanta da al'umma ko a gida ana zo za ki ga inda mata da yawa in akwai mai ilimi ɗaya za ki ga sauran suna ɗan zuwa suna ɗan karatu gudan ana zaman lafiya a cikin gida cikin ga ilimin mata na da mahimmanci a cikin rayuwa wanda Allah ya da kuma za mu ci gaba da ba da 'ya'yanmu mata ilimi ta iyayen da karfin mu ya tsaya da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na gaba daga Kaduna da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikassalam da wa muke magana? Suna na Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah sai dai mu ɗan yi korafi kaɗan suna ɗan cinye mana lokaci uwa. Eh. to bai wanda masu tattaunawa ya kamata a rika rage mana lokacin domin to a gurguje me zaka ce domin lokacin ne yayi halin nashi wato abin da ya kamata gaskiya al'umma rika tsayawa suna ilimantar da 'ya'ya mata din yana da matukar muhimmanci saboda yau idan mace ta ilimanta guda ɗaya za ta iya karantar da mutum dubu to kin ga kuwa ilimin ya mace shine abin da ya kamata kuma tunanin da wasu ke magana cewa yau idan ka aure mace tana da ilimi sosai idan ka ga ce maka to Alhaji Musa anan <laughs> zamu dakatar da kai muna bada hakuri lokaci ya halinsa A nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin Daniel Brown da abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da ma injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. wasan